من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآئبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara haɗuwarmu cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a kowace yammaci na talata a cikin wannan littafi sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah a cikin wannan unguwa ta bango a cikin garin son yau ma insha Allahu muna ƙarshen watan rabi'il awwal wanda hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara cikin yardar Allah za mu tashi a kan shafi na saba'in da biyu ko? shafi na saba'in da biyu Allah muke roƙo ya datar da mu قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر lahu kiffatani wa lahu lisan wannan shine darasinmu malam yace yana daga cikin aqida da ya kamata kowane mutum mai iddi'ain sunna ya kudurta a ransa cewa lallai ya yarda akwai mizanin awon aiki ko ayyuka ranar gobe kiyama akwai mizani da aka aje na auna ayyukan bayi yuzanu fihi alkhairu washarru wanda a cikin wannan mizani ne ake auna aikinka na alkhairi da kuma aikin ka na sharri haka shi ma haka ni ma haka ke ma lahu kiffatani wannan mizani yana da tafi guda biyu walahu lisanun yana da harshe ma'ana yana da irin abin nan da yake tafiya haka lu ya bada alama kamar yadda sikeli idan aka dora nauyi za ga ya tafi to shine ma'ana qalbul mizan aka kira shi lisanul mizani to wajibi ne mutum ya kudurta ya yi imani da cewa lallai akwai shi kada mutum ya yi daidai da wayanda suke cewa babu shi idan har mutum ya ce babu shi to ya karyata sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa min masailil aqidatil imani wa min masailil aqida yana daga cikin mas'aloli na aqida wanda ake son kowane mumini ya kudurta ya yarda al-imanu bil mizani yin imani da wannan mizani yarda da cewa akwai shi allazi tuzanu bihi a'malul ibadi wanda ake auna ayyukan bayi yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wajibin mu ne gaba ɗaya mu yi imani cewa akwai wannan mizanin qala ta'ala wal waznu yawma idhinil haqq ma'auni a wannan rana na gaskiya ne ba ma'auni ne da yake awon coge ba faman sabulat mawazinuhu duk mutumin da ma'aunin aikin alkairinsa yi nauyi da shi da ire-irensa fa'ula'ika humul muflihuna to waɗannan su ne masu samun babban rabo gidan aljanna kenan babu yadda za a yi mutum a ce ya je gidan aljanna ba tare da ayyukansa sun rinjayi mana ayyukan alkairinsa sun rinjayi sharri ba wa man khaffat mawazinuhu duk mutumin da ma'aunin alkairinsa yayi soko-soko bai yi nauyi ba da shi da ire-irensa to fa'ula'ika allazina khasiru fusahu. Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu a ce mutum ya yi asarar kansa da ya yi asarar dukiya wace asara ce tafi girma to duk mutumin da ma'aunin alkairinsa bai yi nauyi ba na sharrinsa ya yi nauyi to ya yi asarar kansa ula'ikan lalina khasiru an fusahu waɗannan su ne wa'inda suka yi asarar kansu bima kanu bi ayatina ya zulimuna saboda abinda suka kasance game da ayoyinmu suke zalunci Allah ya ce wannan haƙƙi nawa ne su kuma su ce wane za mu ba abin da ya cancanta a yi wa Allah sai suka yi wa bayin Allah Allah ya ce a bauta masa shi kadai kada a yi masa shirka sai suka yi shirka kaga ba zaluncin da ya fi shirka aya ta hana abu su kuma suka ce sai sun yi aya ta ce su yi suka ce ba za su yi ba to ƙarshe a yau gashi sun yi asarar kansu sun jefa kansu jahannama a wata aya Allah ya ce khasiru anfusahum da ya ce sun yi asarar kawunansu sai ya fassara ya ce fi jahannama khaliduna saboda cikin jahannama za su dawwama inda za ka gane wanda zai je ya yi asarar kansa din shine wanda akwai shirka cikin sabonsa cikin laifinsa kaga aka ce bima kanu bi ayatina zulimuna a wannan ayar aka fassara aka ce fi jahannama khaliduna cikin jahannama za su dawwama kaga sun yi asarar kansu kenan to Allah ya kare mu duk abin da ɗan adam zai yi ya nesanci shirka duk takadarancinka ko kashedinka da shirka za ka yi asarar kanka kwata-kwata ka kai kanka ka baro ma'ana za ka shigar da kanka inda ba za ka fita ba har abada kuma cikin bala'i shine gidan jahannama don Allah ya ce fi jahannama khalidun cikin jahannama za su dawwama duk mutumin da kaji an ce zai dawwama cikin jahannama ko shakka babu a cikin laifinsa ko shirka mu nisanci shirka mu yi ƙoƙari mu gane meye shirka babbatta da karamatta mu yi ƙoƙari mu ga mun kakkabe ta daga cikin ibadunmu. Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan duk mutumin da yake kwaɗayin haduwa da Allah salim alu to yayi kyakkyawan aiki ingantacce wanda babu shirka ciki shi yasa a ƙarshe ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya kuskura yayi shirka game da ibadar ubangijinsa da kowa kada ka yadda abinda ake yi don Allah ka don wani abinda ake don neman sakamako gun Allah ka don samun sakamako gun wani abin da ya kamata a ce don Allah za a neme shi sai ka neme shi don ka samu duniya ka jefa kanka halakar da ba za ka fito ba wallahi shirka tana da, nau'o'i masu yawa wanda tafi hallaka mutane ita ce shirkul asgar wanda ake ce mata shirkul asgar wahiyar riya ita ce riya riya ita tafi hallaka mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata shirkul asgar ƙaramar shirka don mutane sun ɗauka ba ba bace kuma wannan ayar da tace wanka na yarju lika rabbi ya'mal amala salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ada tana magana ne akan riya da sunna don cikin ibada shirka a ibada shine kai riya ko kai sum'a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce akhwafu ma akhafu alaikum mafi ban tsoron da na fi ji muku tsoronsa shine ashirkul asghar wannan ƙaramar shirkar da kuke ganin kamar ƙarama ce ƙalo suka ce ya rasulallah wama shirkul asgar me ya shirka ƙarama ya ce an riya shi ne riya ka zo kana karatun ƙura'ani don a ce ka iya ka gyara sallah don a ce ka iya kana alwala a gaban mutane mai kyau don a ce ka iya ka rinka kyauta don a ce kana ƙoƙari wannan duka ayyuka ne da ko shakka babu ayyuka ne da ake samun rahama da su to amma ka yi su don Allah kada ka kuskura ka yi su don wasu don wani abu don wata manufa iriya, kuma ba za ka samu ladan ba irinsu ne masu riya Allah zai kawo su gaban ladan aikinsu su ga ga ladan ya ishe su shiga aljanna sai a ce ya kuka gani ce alhamdulillah alhamdulillah ce to ai ba don Allah kuka yi ba sai a ɗage ladan kawai sai a watsa shi wa qadimnahum ila ma Aminu. min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai mun kawo su gaban aikin da suka aikata sun ga aikin suna murna sai mu ɗaga shi mu sheke shi mu maida shi ƙura abin shekewa sai mu ce ba don kuka yi ba don haka duk abin da ɗan adam zai yi ya tsaya ya yi ikilasi ikilasi don Allah za ka yi ko da daga baya an yaba ka samu wani abu daban na duniya kai dai manufarka don Allah to wannan abun da ka samu din ba zai bata maka waccan manufar taka da kai don Allah ba amma idan har a cikin manufarka akwai Allah kuma akwai abun duniya akwai Allah kuma akwai suwa ne to ka bata kwata-kwata ko dai ya zama na ka hada biyu don Allah don abu kaza ko kuma don abu kazan kawai duk ɗaya ne abinda ake bukata don Allah kadai in kai don Allah kaɗai to in ya so wa'yancan ɗin ko da sun shigo ba za su bata ma aikinka ba dama duk mai yin riya yabo yake nema ko a ce ya iya a ce ya kyauta a ce mai ƙoƙari ne to idan Allah sai kaga ka samu lada ka samu yabon amma idan ba kai don Allah ba sai kai don yabon ta yiwu ka samu yabon amma kuma ba lada gun Allah ta yiwu ma ka rasa biyu shi aikin banza irin su ma kilar ya yake to kuma sai aka dace riyan ne kaga ga baka burge wayannan ɗin ba sannan a gun Allah ma baka burge ba kaga an yi ne biyu babu shirka kar a ba ta kofa ta shigo ta ko'ina ina a tattoshe to anan ne mutum zai tsira Allah ya taimake mu don haka yace khasiru anfusahu sun yi asarar kansu fi jahannama khalidina ga sunan cikin jahannama za su dawwa idza taqula mizanul eh, mizanul hasanati idan ma'aunin kyawawan ayyukan bawa suka yi nauyi ko ya yi nauyi sa'idal abdu to wannan bawan ya rabauta ya zama ɗan aljanna kenan idan mizaninsa ya yi nauyi na gefen aikinsa mai kyau to alama ce da take nuna ya samu rabo zai je aljanna wa idan akasa wasaƙulati uh, sayi'ad idan kuma ya sunkuya aka samu akasi mugun aikinsa ne ya yi nauyi halakal abu to wannan bawa ya halaka fi jahannama khali ko to don haka shi ɗan adam a kullum ta ka tsantsan ya kamata ya riƙa yi wa duniya kuma ya rika takatsantsan cikin ibadarsa don kada shirka ta mamaye shi ma'ana katta mame shi ta shigo masa bai sani ba domin shirka tana iya shigo maka baka ankara ba kwatsam sai kaga kawai kuna abokantaka baka san sanda ta shigo ba Allah ya kare ni wani kuma idan shirkan nan ta riga ta abokance shi kuma sai ya yi wahala a rabuwa da ita don haka tun farko karka kulla abota da shirka in kuma kun kulla maza maza ku bata eh kama hanyar ka kama hanyar ta Allah ya ce fa amma man faqulat mawazinuhu amma duk mutumin da ma'aunin aikin alherinsa ya yi nauyi to fahuwa fi shafin radiya yana cikin rayuwa wacce take yardadda wa amma man kafat mawazinuhu ko na yi na ga dube amma duk mutumin da ma'auninsa na aikin sharri mummunan aiki shi ne ya yi nauyi na alherin ya yi soko-soko to fa’un muhu hawiya matattararsa wutar hawiya kai wa ma adaraka ma hiya wa ya sanar da kai wace ce ita hawiya don idan mutum bai sani ba yana iya sa wa sunan yadda ma hawiya don da daɗi hawiya hawiyatu to bala'i ne kai ka santa ko har kake sha'awar sunan wa ma adaraka ma hiya me ya sanar da kai abinda ake ce masa hawiya to in baka sani ba gashi na narun wata irin wuta ce ta musamman haniya mai tsananin kuna hawiya ainarun haniya abinda ake nufi da hawiya wuta mai tsananin zafi ita ce hawiya to duk mutumin da aikin sharrinsa ne ya rinjayi alheri to matattararsa makomarsa hawiya Allah ya tsare mu da ita wa haza wannan min adalillahi yana daga adalcin Allah ya aje wannan sikeli don kada bawa ya je ya ce an kware shi a gaban ka za a auna ai Allah ya san aikin da yafi ko bai gwada ba ya san sharrinka ya fi yawa alherinka ya fi yawa amma ya yi maka ne don kai da kanka ka yanke wa kanka hukunci ina ce to yanzu me ya dace da kai kai da kanka sai ka ce wuta to ya ka gani me ya dace da kai ce aljanna don kai ka faɗa ka ce wa man sabulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya to yanzu fa kai a huta hawiya don ka faɗa kuma maganar ka gaskiya ne Ba ka saba alƙawari wa man kafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya Allah ya kare mu to shi yasa aka yi wannan ma'aunin ba don Allah bai iya ganewa ba amma kai yanzu haka kawo maka goal zinari ko azurfa in baka dora shi akan sikeli ba ba zai baka nauyin nombar kimar darajarsa ba don kai ka jijjiga ka jijjiga haka kawai ba za ka ce ga kimarsa ba sai ka auna wannan ma'auni na mutane su suna aunawa ne don kai ne awon da wanda ake aunawa ku gane amma shi Allah yana awo ne don kai ka gane amma ba don shi ba shi ya riga ya sani an fahimci abin ko shi Allah da ya yi mizanin ya yi ka ka saba masa ya sani to amma bari ya auna maka a gabanka ka gani don ka san shi adili ne wala ya zulimu rabbuka ahada la zulma yawma ba zalunci a yau kai da kanka sai ka yanke a kanka hukunci shi yasa yace malam yace wa haza min adalillahi jalla wa ala wannan yana nuna maka daga cikin irin adalcin Allah mai girma da daukaka annahu yuzanu baina hasanatihim wa sayyi'atihim bimizanin yarawnahu bimizanin yarawnahu yanda sha'anin yake ce annahu yanda al'amarin yake za a auna yuzanu za a gwada baina hasanatihim wa sayyi'atihim tsakanin kyawawan ayyukan bayi da miyagun ayyukansu bi mizanin da wani ma'auni ya raunahu da suna ganinsa suna kallonsa za a ɗauki aikin a ɗora suna kallo harshen mizanin ya lula ko dai ya ɗaga alherinsu ya yi nauyi ko kuma ya rufta ya sauko sharrin ya ɗaga to aiki ya lalacewa mutum yace ya ce suna kallon mizanin ba wai a goye za a yi a dawo a ce to sakamakon aikinka kaza ne hmm. a kan idonka za a yi ya raunahu suna gani mizanul masus lahuki fatani mizanin da ake magana na hisabi yana da tafi biyu tafuka guda biyu haka akwai tafi ta dama akwai tafi da hagu wanda za a ɗora aikin alkairinka a tafin dama na sharri a tafin hagu walahu lisanun kuma yana da harshe kalbul mizani kenan tudau alhasanatu fi kiffatin wasayyi'atu fi kiffatin sai a zo da aikinka na alkhairi sai a dora a tafin dama sai a zo da aikin sharrin a dora a tafin hagu kama dallan ala zalikal kitabu was sunna kamar yanda hakan qur'ani ya tabbatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar khilafan lil mu'tazila sabanin karantarwar mu'tazilawa su ko da yaushe zaka samu karantarwar su? tana fito na fito da ayoyi tana fito na fito da hadisai malam yace wannan magana da nake gaya muku Qur'ani ya tabbatar da ita sunnar manzon Allah ta tabbatar da ita khilafan lil mu'tazilati sabanin mu'tazilawa alladhina yaquluna Almuradu bin bil mawazini wal mizani iqamatul adli suka ce ba wani aune aune yaushe Allah zai tsaya na wani gwaje-gwaje kun ɗauke shi ma kamar mutum kenan ba wani aune aune da za a yi adalci ne kawai ake nufi to ai awon ma an yi ne don adalcin don ya tabbatar da adalci wanda ya ce ana aunawan ma bai ce zalunci ba yi koko to sai suka ce a adalci ake nufi amma ba wani auna aiki da ake yi wannan zilanci ne kar kama aje shi a zuciyarka ka yarda akwai hisabi akwai ma'auni da za a auna aikin bayi kuma mutum yana kallo Allah ce mutum suka ce ah, abinda ake nufi da mizani din nan wai iqamatul adali wa illa falaysa hunaka mizanun mahsusun suka ce ba wani mizani wanda aka aje mai ba aiki mai kauna aiki babu shi inji mutazilawa mahsusun wato abun lissafawa abun aunawa abun yin hisabi da shi babu shi bina'an da mazhabihim al babu wannan haka suka gina a bisa wannan mazhaba tasu ba mazhaba mai bata aqida domin me ta saba wa qur'ani qur'ani ya akwai ta saba wa sunna tunda sunna tace ce akwai li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim don su da hankali suke dogara wai to yanzu kuma Allah a ce sai yayi suke kai yanzu a hankalinka hankalinka zai kama to Allah mutun ne shi wato bai ma sani ba sai ya gwada eh to ai Allah ne yace zai gwada don kai din karkace an zalunce ka karkaje jahannama kana guna guni eh kai da kanka tukunna ka yankewa kanka hukunci sai an baka in an ɗora a kaga lalle sabonka ya kus ya ya ringayi sannan sai a ɗauki takardun da aka ɗora, sai a ce amma dai karanta da kanka ka gani ko akwai laifin da ba kai kai shi ba don kar je kila ko an ɗora da laifin wani ikra kitabaka sai a ce amma dai karanta littafin naka tukunna kai da kanka ka gani ko akwai laifin da ba kai kai shi ba amma kage mutum ya karanta shi da kansa ya tabbatar da duk aikin din shi yayi to amma dai kila ko kai ma baka kula bane bari a nuna maka filayen da kai laifin sai kasar gurin ta zo ta ba da shaida lalle nan ne ya yi wannan abu kaza da ya karanta kuma ga inda ya yi shi abu kaza kuma ga filin da ya yi shi sai a nuna ma ga inda kake yin aikin ya ce ko ba kai ba ne ya ce ni ne ke to amma kila ko kar karkai makuwa bari dai a tambayi gaɓoɓin naka rufe bakin sai bakin ya rufe ya hannu sai hannu ya ce lalle ni na kama ni na ɗauka ni na yanka ni na harba ni na daka ni na ronkosa ni na naushi ni na ni ni na rubuta kafa ta ce ni na je komi duk abin da ka yi gabar da ka yi amfani da ita sai ta yi magana Shi ne maganar yau matashhadu alaihim ko alisinatuhun arjuluhun aidihim duk abin da suka aikata harsunansu bakuna wato bakuna kenan hannaye kafafuwa duk abin da mutum ya aikata za su zo su ba da shaida har mutum ya zo ce ka amma wallahi ko akwai wawaye to yanzu da kuka ba da shaida a kanmu maimakon ku ce ba mu yi ba Allah ya tausaya mana yanzu to da aka yi hakan din ku za ku tsira ne kun ce ni na to yanzu ku din ba ni ba ko kuna tsammanin zan je wuta ku ku tsira ah, to an Allahu allazi an kulli shay mu mun isa mu ce ba za mu yi magana bane da a duniya ka taba jin mun yi magana Allah da ke sa komi yayi magana shi yasa mu muka yi magana dole sai an gama kewaye ka da dalilai ta ko ina kai da kanka ka tabbatar da aikin ka ne ba na wani ba sannan sai a kai ka wuta ba tare da kai da kanka kana jin an zalunce ka ba kai da kanka za ka gane adalci aka yi sai ka tabbatar da cewa haka ne lalle nan ka fi cancanta da aka yi ka sai ce to aka yi shi Allah ya ke mu da gane Allah ya da mu na'am suka ce su wai malam yace su suna amfani ne da hankulansu wala ya duna ala nususi ba sa dogara da nassosi nassi na alqur'ani nassi na hadisi mala yace haƙiƙiyun mizanu haqiqiyun lahu kifatan mizani haqiqa akwai shi kuma tabbas yana da tafi guda biyu wannan mutumin da duk yake da aƙida mai kyau zai yi imani da wannan wajibi ne ma kama ja a fi fil hadisi sahiha kamar yadda ya zo a cikin hadisai ingantattu malam ba sai ya kawo maka su ba ya ce ya zo a hadisai ingantattu cewa akwai mizani kamar yadda ayoyi suka ce sannan mizanin yana da tafi guda biyu qawluhu fadin malam imam albarbahari da yace yuzanu fihi al-khairu sharru yace a cikin wannan sikelin za a auna aikin ka na alkhairi da na sharri ai al-hasanatu kyawawa da miyagu ake nufi qawluhu da yace lahu kiffatani wa lahu lisanun da yace yana da tafuka biyu yana kuma da harshe ma'ana lahu ni kama jaa fil ahadisi yana da tabuka guda biyu kamar yanda yazo a hadisai tuba'ul hasanatu fi kiffatin tsayi-a fi kiffatin za a dora kyawawan ayyuka ɗaya tafin na dama miyagun ayyuka ɗaya tafin na hagu kama fi hadisin bitaqa kamar yadda ya zo a hadisin nan shahararren hadisi kuma ingantacce wanda in an ce hadisin bitaqa duk mutumin da yake karanta hadisai ya san shi in an ce hadisin bitaqa haka ake kiran hadisin masam hadisin bitaqa mun sha karanta shi Allah ya wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce za a zo da bawa za a zo da bawa ya yi laifi ga takardun laifin takarda ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har 99 kowace takarda saboda fadinta da tsawo iya duk mugun aiki a rubuce kuma za ka duba iya da aka ware ta iya ganinka ba za ka gano iyakarta ba kuma irinta irinta casa'in da tara wanda aka yi tasjilin ayyukansa nauyi ne da su kamar a ce guga 99 masu nauyi cikakku to takardu ne da a naɗe sai a ware kowace ɗaya iya faɗinta iya ganinka maddal basari mu ƙarasa wannan yace kamar yadda ya zo a cikin hadisin bidaga fi qissatil ladhi a cikin kissar da ya lahu tis'atun wa tis'una sijillan mutum zai zo da takaddu waɗanda aka sajjala aikinsa a jiki aka rubuta guda 99 kullu sijilin kowace takarda ha cikin wayannan 99 din maddal basari iya ganinka in aka ware ta iya kallonka ba za ka ƙure tsawonta ba kuma duka za a biyo daga kanta sai a baka ce karanta ka karanta ka karanta ka karanta ka karanta sai ka karance ta kakam a ce kai kai ko akwai inda aka ma sharri akwai inda aka yi maka kage babu sai a dora ta kan tafi zikiri. sai a ɗauko ɗayar ma a ce karanta duk mutum sai ya karanta su ikira kitabaka kafa ka nafsika yawma alayka hasiba wa ta dafa inna ma ya yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yudillu alayha wa la tun wadiratun wizra ukura kuma nan ba taimako ba mai taimakawa wani uwa tana ganin ɗanta ba ta makula shi ta kanta take duk soyayya da take tsakanin ɗa da uwa dai don yanzu in uwa tana rike da jaririnta ta aje jaririnta ta ga kura ta rugo za ta ɗauka wallahi za ta rugo su yi wawa uwa a ce ga kura nan ta rugo za ta ɗauka mata jariri tana daga can to wallahi ta ma rugowa za ta yi su yi rige-rige da kurar kada ta ɗaukan mata ɗa to amma a rannan ba wannan ƙaunar kowa ta kansa yake yau mai firul mar'umin akehi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullum mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowa gudun kowa yake yi kowa nasa damuwan ta ishe shi a ranar ba ruwan uba da ɗa ba ruwan ɗa da uba ba ruwan uwa da ɗa ba ruwan ɗa da uwa ba ruwan ƙane da wa ba ruwan wa da ƙane ba ruwan miji da mata ba ruwan mata da miji sai waɗanda aikin alkhairin su ya shiga hannun dama aka ba su sakamako su ne suke ta juna kuma ha'u muqra'u kitabiya ha ha'u muqra'u kitabiya duba ga takardata alhamdulillah ni ma dubi ga takardata na haye ai ni ma duba na haye to sai su ne kawai suke soyayya da juna al'akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaquna domin masoya na duniya a rannan makiya ne za su zama ‘yan adawa abokan gaba sai waɗanda suka rayu a kan takawa wanda takawa ce ta haɗa kansu to su ne a rannan ma za su zama masoya amma idan don soyayyar duniya ce kawai ta haɗa ka da matarka soyayyar duniya ce ta haɗa ka da babanka soyayyar duniya ta haɗa ka da uwarka kaninka uwanka abokinka waye waye waye a rannan ba mai son wani sai wanda takawa ta haɗa shi ya haye kai ka haye to a rannan ne za a yi ta rungumar juna ana nuna wa juna takardun juna amma wanda duk bai tsira ba bai ma so a ce ya hadu da wani shi ma wani bai so ya haɗu da wani kuma in ka haye ɗan uwanka bai haye ba ba ka so ma ya ganka don kar ma ya nemi taimako gudun juna ake Allah ya datar da ya ce za a zo da shi maddal basari kowace takarda iya faɗin ganinka duk laifi ne a rubuce guda 99 kuma kowace takarda maddal basari eh gaba daya laifuffukan da su DFO suka aje a caji office kwata-kwatan su tun daga aka kafa caji office din som kana tsammanin yanzu idan za a ce za a kawo takardar ɗaya a rubuta daga nan za ta kai ga mayo? ba za ta kai ba wanda za ta ɗauke laifukan masu laifin to amma wannan fawai takarda ce in an warware ta faɗinta iya ganinka yanzu idan ka zuba ganinka nan inda zai je yana da nisa inda akwai fili to iya ganinka takardar ce kawai kuma duk laifinsa ne a rubuce kuma irinta irinta guda casa'in da tara ɗari ba ɗaya aka zo da shi gaban Allah kun san inda bai haye yana da tauhidi waɗannan duk zunubai ne ba shirka ciki shi ya a farkon inda muka dasa karatu muka ce kar a ba shirka gofa ta shigo ba shirka sharrinsa ne aka yi bayani tukunna ka san ai takardun daban-daban ne na alheri daban na sharri daban to wannan sharrinsa ne ɗari ba ɗaya kuma kowace takarda iya ganinka in an warware ta kuma cike take da laifi wuli kaza kayi kaza lokaci kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza abu kaza ana ka dawa ne kayi kaza an yi kaza an yi kaza za a zo da shi mamlu'an ko mamlu'un bisayi'ati tana dankare cike makil da miyagun ayyuka sayi'at kasan sayi'at zai zama babu shirka ce in ta ji ta nibu ka ba'ira matun hauna an mu kafir an kun ko? idan kun nisanci kaba'ira aka ce sayyidul kaba'ir wa shirku jagoran kaba'irori duka shine shirka ita ce wanda in ka samu ka haye sauran kaba'irorin ma Allah subhanahu wata'ala in ya so ya gafarta ma in ya so ya kona ka tukunna to amma sayyi'at su Allah ya ga dama in har da a ce ka haye a kaba'ira su ko baka yi istighfari ba zai yafe ba in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkilkum jannati an gane wannan to cike wayannan takardu suke da miyagun ayyuka fa yuqalu lahu sai a cewa wannan bawan Allah hallaka min hasanati to yanzu kaga dai an gama hisabi ga wayannan sigillat guda 99 kaga yanda suka danne sikelinka kana da sauran wani aiki da ka taba yi wanda za a iya kawowa ko ka samu ka dan yi ko da laftu ba ja akai kal arafi kana yin mutum akai laftu ba ja za a dan aje shi bayan kanta kafin Allah ya gafarta mishi shi bai shiga sel ba kuma baya waje shine araf muke ce masa to zalla arafi da hausa go? to to wai kana da wani aiki ko shi kenan ya ƙare aiki fa ya kulu la ya rabbi zai ce ba ni da saura ya ubangiji faya ta'azamu hadhihi sahaif al-kabira wa'annan manya-manyan takardun sun riga sun girmama a zuciyar shi ba zai ma tuna wani abu shi yana ga kawai to mame wani aiki ma zai kawo wanda zai danne wannan wa yaqulu wa yaqulu ya la ya rabbi zai ce babu ya ubangiji ba ni da wani aiki fa yuqalu bala sai a ce masa a'a na la zulamu ai ba za mu zalunce ka ba ka manta inda na laka hasana tana da wani kyakkyawan aiki a wajenmu kuma mu ba ma zalunci yau faman amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man amal mithqala zarratin sharran yarahu Tun mutumin da ya aikata kyakkyawan aiki gwargwadon ƙwayar komayya zarra ya rahu sai ya gan shi rannan za a zo a gwada masa kayansa ba a cewa ya yi kaɗan wanda kuma ya aikata sharri ni ƙanƙantansa a rannan ya rahu shi ma zai gan shi ba a cewa ya yi kaɗan sai an gwada mar kayansa don haka akwai wani aikin da baka tuna ba ko ko kuma kana ga kare na shi fayuta bi zaqatin sai a zo da wani dan kaman ID card yar takarda ce karama ba ta wuce fadin ID card ba shi yasa laraba sukan kira ID card bi sai a zo da wannan yar takarda fadin ta kwata kwata bai wuce ID card ba a jefa a ajiyu to menene a rubuce fiha shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah abin da ke kunshi a ciki imani da Allah da manzon Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yarda da wannan ne kawai a cikin takardar wannan kalmar shahada shine tauhidi da sunna ya yarda manzon Allah shine abun bi duk da bai yi aiki ba amma ya yarda ya yarda Allah shine kadai abun bauta bai taba masa shirka ba sai dai sabo shine aka rubuta wannan ya karamar takardar aka aji yace to ka ganta wannan ma aikin ka ne <laughs> yace Allah wannan ka a bare kawai <laughs> to wannan me za ta yi da wa'annan takardu eh iya ganin ka faɗin takarda ne kuma guda ɗari ba ɗaya kuma wannan yar takarda bai wuce faɗin ID card ba kuma shi ta ma sidira ɗaya ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk mutumin da ya ce maka wallahi shi ba zai yi kitabu wa sunna ba yayi asara ko da wasa karka kuskura ka kushe kitabu wa sunna yarda ko da baka yi aikin ba in kai sa'a sai ka haye wallahi in kana neman albarka neme ta a kitabu wa sunna ka nemi albarka gun Allah da manzonsa a nan ne za ka haye in ka tafi neman albarka gun wa'yansu wallahi ka yi wannan fa abin da aka rubuta a wannan yar takardar kenan ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya ce to naka ne wannan ya ce ah, a kayya wannan kamshi bai dauke ta komi ba wato zau sai ke fata sai a dauko ta dora a ɗaya sikilin da da aka rinjaye shi na dama faturau sigillat su kuma wayannan manya-manyan takardun da aka ce ya karanta su ya karanta ya tabbatar da laifinsa ne wannan takardar kuma kwaya ɗaya an ɗora sai a ɗauko su wayan nan ɗari ba ɗaya casa'in da tsaron nan takardu fala-fala da su manya-manya an naɗa su gammo-gammo dame kowane dame nauyi ne da shi har guda ɗari ba ɗaya sai a ɗora a faifan sikeli ɗaya sai a ɗauko wannan 'yan takarda wanda take ɗauke da tauhidi wanda take ɗauke da yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a dora a ɗaya suke yi jahu albimaba kawai sai a ga lokaci guda nu wannan yar takardar kawai ta janye wayancan din gaba ɗaya nauyinta kawai ya ɗage ya ɗaga wayannan dame-damen takardu nauyin wannan ‘yar takardar kwaya ɗaya kawai yake rinjaye wa'ancan sulufan duka. Wata dishu sijillat wa'yannan ɗin kawai yake ji su soka yau ba nauyi. Sai ce to yaya. Iza fada kuli janna. Je ka je ka shiga aljanna. Allah ya taimake ka da baka yi shirka ba. Je ka ka shiga aljanna. Allah ya taimake ka da kake da ra'ayin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka shikenan fa yadkhulul janna sai shiga aljanna ku duba ku gani Allah subhanahu wataala ce, dan adam da zaka zo mini da zunubai tamkar duniyan nan sama da ƙasa ya cika daga ƙasa har sama zunubinka ne sai ka ce mini Allah ka yafe mini mana sai yafe maka wala ubali bai dame ni ban yafe ma kaga wannan ma wata dama ce ta musamman mumini yake da ita wai ashe in kai laifi duk yawansa in kai nadama ka tuba sai a yafe ma sannan yake yabna adam dan adam laulaki ta ne wallahi da zaka zo mini bi qurabil ardi khataya kwatankwacin kusan cikin duniyan nan gaba ɗaya kurakuran ka ne amma na bincika na bincika na bincika lam tushrik bi shay'an sai na gaba kai min shirka da komi ba amma ga laifuffuka kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza amma ba shirka la'ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma da sai in zo maka da kwatankwacin cikin duniya na gabara sai in shafe wancan zunubi wala ubani bai dame ni ba in ji Allah to amma ku dubi hadarin inda yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai yin gafara in an masa shirka wa ya gafiru ma duna dalika liman ya sha'u amma yana gafara koma bayan haka ga wanda ya so <coughs> koma bayan haka ga wanda ya so ku duba ku gani wannan tauhidi kenan fa annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ya rabbi ubangiji na ka sanar da ni wata kalma wata addu'a da ran rika roƙonka da ita ina ibada Allah ce ya Musa qul La'ilaha ilaha illallah ka ce La'ilaha ilaha illallah sai ce Allah wannan kam ai kowa ma ya iya bayinka kowa ya iya la ni ina son addu'a ta musamman yace wayyo Musa da a ce as samawatu sar, wal ardina sar. da a ce sammai guda bakwai din nan wa amiruhunna da masu rayuwa ciki gairi amma ban da ni in ji Allah ita amma ban da ni wannan ma alama ce ta cewa Allah sama yake baya ƙasa ce da sai bakwai kaga bai ce hmm. wa na da waɗanda suke rayuwa ciki bai ce gairi ba don baya ƙasa shi ya sa Allah kullum ake cewa subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ta'alallahu ah. Allah sama yake yace da a ce sammai bakwai ɗin nan da masu rayuwa ciki wa'inda suke ciki amma gairi banda ni fa a ɗora su akan kaifin sikeli da ƙasa ita kanta da abubuwan da ke raye a kanta da cikinta duwatsunta da tekunanta itatuwanta da komi a ɗauka a haɗa da sama da mala'ikun da ke raye ciki ka san ruwa yana da nauyi ko yanzu idan aka samu ledar fiya wata guda talatin aka ɗaure a buhu in aka tsora ma da ƙyar za kai ga ɗamayo eh to sai aka ce ruwan teku da wanda yake ƙarƙashin kasa ko ina duwatsun nan yanzu dutsin bangon nan ya kake zamani irin su a duniya nawa ne a haɗa duwatsun duniya da ƙasar duniya daga ta sama da ta biyu saman nan wanda muke kanta da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta har zuwa bakwai haka sammai ma har zuwa bakwai kuma da kwarankwacen da ke ciki a ware Allah kawai ya sai a tattara su gaba ɗaya a ɗora su a kan sikeli sai a ɗauko la'ilaha illallah tauhidi ladan tauhidi sai a ɗora a ɗaya sikelin lamalat bihin na la'ila illa Allah ce duk gaba ɗaya la'ila illallah sai tarin jaye su kana cewa kuma watan kalba kake nema musa eh? ashe bai kamata mutum ya ce la'ilaha illallahu ya taɓe ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake ƙwararre ne a karantarwa bai cewa la'ilaha illallahu din kawai sai ce man qalaha yabtagi bi zalika wajh Allah duk wanda ya faɗe ta da ikilasi yana neman yardar Allah da ita to shine zai samu wannan lada ba wai wanda zai je kawai ya rika faɗin ta zuciyar ma ba ta wuri bai ma san me yake faɗi ba karshe ma har yazo yana ɓata ta ala ala o Allahu ko sai su rika kafa dalili da irin waɗannan hadisan kuma ba su sani ba dalilin a kansu ne lalahu duk mutumin da zai cewa Allah Allahu wannan ba a san laifin da yi ba Allahu ka ce masa Allahu Allahu Allahu Allahu haka ba suke misali ne don Allah yana iya buga misali da komi kuma a karantarwa ana buga misali da komi ni ba na faɗi da nufin na yi ba da ba na kwatanta irin barnar da ake ko kuma a ce maka hu hu hu to ya ce <laughs> eh? wai maimakon Allahu sai aka ɗauka hu hu hu <laughs> hu wai ibada ka yanda Allah ya ce a faɗi mana bil ikhlasi tabtagi bi zalika Su sukan ɗauki wai huɗin sai su ɗauka wai huwa lamiri ne to ina aka Allah ya taɓa cewa a bauta masa da lamiri hu hu huwa hu hu huwa hu hu huwa wannan akwai sabawa ka'ida ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan da ana bautawa Allah da lamiri irin wannan kawai da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za a fara ji yayi da kuma shi zai fara karantarwa da ayi da daga wajen sahabban manzon Allah za a koya to amma babu ku duba wannan kalma yadda take da falala wallahi duk abun da za ka yi ka yi ƙoƙari ka ga ka nesanci shirka shi ya sa su ahli sunnati wal jama'a a wa'azinsu ba abun da suka fi ba da ƙarfi a kai kamar tauhidi da kuma gargadi akan shirka saboda me ne a gaba duk ibadar da za ka yi in baka tar da tauhidi ba aikin banza ce babu yanda za a yi ka gina ta a wani tubalin da ba na tauhidi ba ta ɗauka tubalin ya ɗauka dole sai tauhidi ya riga da aka ce rukunan musulunci guda nawa ne aka ce eh guda biyar da wanne aka fara shahadatu Allah ilaha illallah dole sai an gabatar da shi idan mutum zai shigo musulunci idan ya zo mai za a ce masa Kul ashhadu Allah la ilaha illallah don a samu tauhidi tukunna a dasa masa tauhidi sannan a fassara mar ita a ce masa to da ake nufi daga yau ba abun bauta da gaskiya sai Allah ba abun dogaro sai Allah ba a yanka don kuwa sai Allah ba a kaza ba a kaza sai Allah kawai akewa ka yarda na yarda to Muhammadun Rasulullah sannan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shine abun bi don shine Allah ya turo wa duniya yace ga manzo nan ku bi shi ka yarda daga yau shine abun bi ba za ka bi kowa ba ka bar shi yace eh na yarda sai ce to ka zama musulmi to kai kuma an aize ka cikin musulunci amma ka bar manzon Allah ka bi wani ka dogara da wani abu ka bar Allah amma kana cewa la ilaha illallah akwai ta la ilaha illallah ga guraye ga dagogi ga kafonni ga wayansu abubuwa a rarata ya jikinka wayansu kuma ka bubbunne a wasu wurare wai za su tsare ka aikin da Allah ne yake yin sa wai wasu abubuwa matattu su ne za su yi maka wai ka ce ai wai tambaya ce ai tsaro ne eh sama da ƙasa gaba ɗaya bata gagari Allah tsaro ba Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nau, lahu ma fi samawati wa ma fi ardi ko lahu ma fi samawati ma fi ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi ya ya'lamu ma bayna aidihim wa ma Gudu guduwa gani ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum sai yace me walaya wala hidna min ilmihi illa bima sha sai yace wasi'a kursiyuhu samawati wal ard duk da wayannan din halittun kursiyunsa kaɗai ya yalwaci sammai da kasai wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyunsa kawai idan da za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai a ɗora su akan kursiyu sai kai ta neman su ka rasa saboda faɗin kursiyu ɗin yanzu idan da za a fitar da kafe ɗin masallacin nan sai a je a shimfiɗa shi a waje da aka shimfiɗa shi a waje sai a ka ɗauki ƙwarƙwata wannan kwarkwata? Ah. ƙarama sai aka je aka aje a kai sai a ce dala ruga da gudu ka ɗauko mana ƙwarfata tana nan akan kafe ɗin daga zuwa za ka hango ta to haka kursiyu ta yalwaci sammai da kasai idan aka jefa sammai da kasai akan kursiyu in ka zo ka yi ta yawo kana neman ina suke in ma ka dace ka yi karo da inda kwarkwatar take ka ganta to kamar haka idan da za ka dace ka yi karo da inda sama da kasar suke sai ka gansu ga sunan yan cikin akan kursiyu to shi kursiyun kuma idan da za a jefa wa al'arshi fa haka zai ɓace to sai Allah ya ce to da samman da ƙasan, da kursiyun da al'arshin ko ni halitta wala ya uduhu hibzu tsaron su bai bashi wahala ba sai ka ce a'a sai an hada da taimako tsare wayannan duk girman na ba bai kasar da ubangiji ba bai bashi wahala ba ya tsare kursiyu ya tsare al'arshi duk da girman su wanda kuma za su haɗe duniya da abin da ke cikinta sama da abin da ke cikinta ƙarƙashin ƙasa da abin da ke cikinta duk a neme su a rasa saboda faɗin kursiyu kawai kursiyun bayan an jefa shi al'arshi haka zai ɓace Allah ce tsaronsa kuma bai bashi wahala ba sai tsaronka kai ɗan coi da kai zai bashi wahala sai ka hara da ƙafo eh? ɗan kaɗan cakwai da shi wai Allah ya kasa tsare shi sai ka nemi dodon kodi ka nemi kafar waye ka nemi kafan me ka nemi shirme ka nannaɗa ka rarrata wa yaronka Eh? wai sannan ka ce wai kana da tauhidi la ilaha illallah ana faɗinta ta ne kawai matukar mutum dai yana shirka la ilaha illallah ba ta samu guri ba domin ana faɗin la ilaha illallah don a kore shirka ce kaji irin karatun nasu ina gaya maka dama kar mu je kace in zo mu tafi ce to kaji ai mutum ya zauna ba tsaro to kaga shirka ta farko kenan mutum ya zauna ba tsaro kenan Allah dama shi ashe baya tsaronka sai ka hada da wannan kwaronkwacen sune ne za su tsare ka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga irin wannan a daure gun wani wanda yake hudasa o adin farkon shiga musulunci bako wanda bai daɗe da baro jahiliya ba sai ya tsinka shi sai ya yadda sai ce kaf ka yi sa laumutta da ka mutu wahiya alaika tana rataye a jikinka ma aflahata abadan da baka ci nasara ba har abada da baka rabauta ba haka na sallallahu alaihi wasallam yake cewa to irin waɗannan gara ba sa yin ana jin su falalalla illallah sai a ɗauka falalar faɗin kawai ana nufin falalar tauhidi wallahi ba ka tsira duk ibadar ka ba ka tsira aka ce wa mafifici aka ce lau a shirakta da a ce ka yi shirka wallahi sau ɗaya la ya baɗan na amaluka aikinka duk da zai ɓaci idan ka taba zuwa hajji ma da ya ɓaci in ka yi ta shekaru ma da ya ɓaci azumin da kai ta yi na shekaru ma da ya ɓaci karatun ƙura'aninka da kake yi shekaru ya lalace yawan sadakokinka duk ya lalace mu'amalolinka kyautatawa iyayenka kyautatawa iya duk iyalanka duk ya lalace za ka je gaban Allah baka da ladan komi kamar yanda kalmar shahada in ka tsare ta nauyinta zai rinjayi duk zunubi to haka kuma kalmar shirka nauyinta zai lalata duk ibada domin ba a haɗa wa mutum kalmomin nan guda biyu duka gare shi a ce mai tauhidi mai shirka mm, ba a yi in mai tauhidi ne to shirka ba za ta zauna ba in mai shirka ne kuma to tauhidi ya bar gun kamar yadda za a ce a mutum mai bidiya to ba za a danganta shi da shi sunna ba kamar yadda in an ce masa mai sunna to ba bidiya an gane wa'in na abubuwa don haka kowane abu aka siye da shi Allah taimake mu da ganewa yace yace to wannan yana nuna mana akwai dalili ala anna hunaka kifataini bi hadha al-mizani cewa ashe mizanin yana da tafuka guda tunda an ɗauki bilafa an sa a ɗaya tafin an ɗauki wa'annan sagilla guda 99 an sa a ɗaya tafin kuma manzo Allah ne ya faɗi sai ka ce babu baka karyata manzo Allah ba karyata wannan hadisin kaman kaman karyata Allah ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ta shi ka karyata Allah mutumin da ya karyata Allah kuma ya zama kafiri lihazal mizan wato kenan wannan mizani yana da kifatani tuba fiha al-a'mal ana dora ayyuka yawmal qiyamati ranar gobe kiyama don a gwada to akwai kuma inda malam imam al-barbahari yake cewa walahu lisanu yana da harshe lisanul mizani ma'rufun harshen mizani a ai ma'auni sananne ne kai ka san shi tunda an kwatanta mana da mizanin mu na duniya mizanin na duniya ma yana da harshe don haka imana yace ma'arufin indan nasu. sananne ne a gun mutane yusammunahu kalbul mizani sukan kira shi da kalbul mizani maimakon lisanul mizani allazi yamilu yamnatan aw yasratan wanda idan aka dora abu za ka ga wannan kibiya ce haka sai kaga ta tafi dama lu ko kuma tayi lu kudu yamnatan ta dama aw yasratan ko ta hagu tana kirga nambobi haka ne ko ba haka bane in ta tafi sai ta nuna maka namba ɗaya ne nauyin kayanka namba biyu ne nauyin kayanka namba uku ne namba hudu namba biyar ru nauyin kayan ka ɗari an gane wannan in kuma cirewa ake yi ana nuna rashin nauyi ana cirewa sai ce to an cire shirin yanzu saura tamanin tana yin haka tana yin hagu tana yin hagu an cire hamsin saura hamsin an cire casa'in saura an saura goma an cire casa'in da biyar saura biyar an fahimci abin ko to shine lisanul misani wannan harshen da yake da shi kenan to amma shi yana iya yiwuwa ya zama lisanul mizanil akhirati yandiku yana iya zama yana furuci duk lokacin da yake wata namba sai yayi magana sai ce aikin ka namba kaza aikin ka namba kaza ya kai namba kaza ya kai namba kaza ya kai namba kaza maimakon na duniya kuma kirgawa yake namba ce ake kallo Allah ya taimake mu Faiza za ta sawatil kifatani idan waɗannan tafuka suka yi daidai dalal kalbu shi ma zuciyar sai ya tsaya tsakiya can idan aka ɗora abu ɗaya a nan kamar goma nan ma aka ɗora goma za ka ga kibiyar ta tsaya tsakiya amma ka dora sittin sai kaga tayi luhu wajen sittin ɗin, sai nuna nan sittin ne can kuma saura hamsin kamar yadda na kwatanta an gane? shi ne jefai za ta sa watil kifata ne idan waɗannan tabuka nauyin da aka ɗora musu ya yi daidai e, dala kalbun mizani wannan zuciyar ko kibiyar sai ta zo tsakiya daidai wai za rajahat kifatun idan kuma ɗaya gefen tafin sikelin ya fi nauyi malatil kalbu sai wannan kibiyar zuciyar mizanin sai ta karkata sai ta nuna cewa nan ya fi nauyi wannan kwatance mai malam ya yi mana don mu gane inda malam ya ce walahu lisanun don karkace ka ce ka kasa gane mai ake nufi da lisanul mizani an gane ko don haka wannan karatu lallai darasi ne mai muhimmanci wanda ya cancanci mu shiga taitayinmu mu watsar da shirka mu rungumi tauhidi mu daina rena kalmar shahada domin kalmar shahada ladanta ya fi komi wanda ya kula da ita kuma bai dawwama a jahannama ko da ya aikata kaba'iru sai dai in ma har ba a masa afuwa ba a ƙona shi gwargwadon laifin da ya yi dalilin tauhidinsa kuma a fito shi a wanke a kai shi aljanna kaga shi ne tauhidi dai duk yanda ya lalace inda yana da tauhidi duk sabon allansa ya fi mai ibadan da yake shirka ya fi mai ibada da shirka shi yasa wani lokacin za a ga akasi in an je lahira wayansu da ake ganin su yan iska sai a gansu a aljanna wayansu da ake ce musu waliyan kuma a gansu a wuta to ba don Allah suka yi ba an yi riya ka zo kana ta ashe ba don Allah kake yi ba kana ta karatun Qur'ani ashe ba don Allah kake yi ba kana gyara alwalaka ashe don ana gani kana sallah mai kyau ashe don ana gani kana ta kyauta ashe don ayaba duk hatta zakka kana dai dan fudda wani abu ne kawai don a ce a yayi zakka yana zakka amma ba wai kana yi don Allah ba duk aikin da ba don Allah aka yi shi ba asara ce aikin banza ne ƙarshe sai ka ga mutum a duniya mai ƙoƙari mai ibada a lahira ɗan jahannama yana daga cikin allazina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asara kansu fi jahannama khaliduna za su dawwama cikin jahannama wani kuma a duniya ya gansa yana yawan sabawa Allah amma ashe yana da tauhidi baya shirka sai ka ganshi kawai ko da an sa ku jahannaman tare wata ran sai kaga an guddo shi an barka kamar wanda aka daure rai da rai ne da wanda aka yi masa daurin shekara goma kuna nan a sel ɗaya ana nan ana nan ana nan shekara goma ta ci karan nan sai kaga an zo an fudda shi kai kuma kana nan to shi tauhidi bai barin me shi ya dawwama a wuta shi yasa malamai suke ba da ƙarfi a gefen tauhidi sai da aka shekara goma sha uku maganar tauhidi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin nan a sauran shekara goma ya zo ya yi magana akan ibada duk zaman da ya makka a akan ibadar tauhidi tauhidi tauhidi duk surori makiya za a ga tauhidi suke karantarwa to amma mun rena tauhidin yanzu mun dauka kawai lazimi shine addini Allah ya kare mu na'am Allah ya ta mana mu tambaya farko dai yake mana iyaye iyaye na ne ba sa sallah kuma sai daya ya rasu ya halatta in ba da kuɗi a yi masa akwati bai halatta ba bai halatta ba ka binne shi ma jana'izar sama ba kai a ciki sai ka bar wa 'yan uwansa arna su za su kamar yadda in kai karasu ba su da rabo a cikin jana'izarka musulmai ne za su yi jana'izarka don haka shi ma in ya rasu ba ka da rabo a jana'izar shi 'yan uwansa ne za su yi jana'izar shi an gane wannan? sai dai idan ba kowa wanda zai binne shi to an ce ka je ka binne shi don kar yayi wari amma matukar akwai arna yan uwan shi su za su yi jana'izar sa kar ka sa ko koban ka ciki haramun ne ba a yi duka wannan ai suna da yan uwansu wanda suka rayu akan kafurci tare ko su za su yi wannan bikin kai kan musulmi ne iyakaci dai a jajanta maka ashe babanka ya rasu sannu ka ce yauwa yauwa za kana daga cikin wanda za a wa Jaji tunda babanka ne amma baka cikin masu hidimar bisina e bisina sai a barwa masu bisina jana'iza ne aikinka eh. mm. su sai su je su yi bisinar su can kai ma in ka rasu ba za su zo ba don ba misina ba ne jana'iza ne wannan musulmai sai su yi mm. gasan karatun girma mm. ya halatta to abu ne da ban taba sanin sahabbai sun yi ba ko kuma magabata sun yi ba kaga ba zan iya cewa ga asin da asalinsa yake ko da ake yin sa ana kafa dalili da cewa ana ta gasar kwallon kafa ana gasar brasili ana kaza to a sa gasar ƙur'ani don a jawo hankalin matasa su koma wajen karatun alƙur'ani to Allahu ta'ala alam komai yana iya faruwa domin yana iya ya zama na ayi shi ya zama aikin banza don wani ya ga abokinsa ya yi gasa ya je ya samu kujerar makka wannan ya samu mota wannan ya samu baro wannan ya samu kaza wannan ya samu kaza wannan ya samu dubu ɗari wannan an ba shi kaza shi ma ce bari ya dage baɗin allah da shi zai ci motar nan shi zai zo na ɗaya to kaga sai irin wancan abun da muka faɗi ɗazu sai ya shigo riyaɗin yi ba don allah ba don karatun ƙur'ani ya fi kowane aiki tsada a cikin ibada don harafi ɗaya lada goma ne to karatun da aka yi shi don Allah ya fi wanda aka yi shi don gasa an gane ko to amma idan gasar da aka yi ta rige-rige ake yi don kada ne fi ni iyawa kuma don Allah to babu laifi amma don in ci gasa a nuna ni ni ne na zo na ɗaya zan dage daidai da jarrabawar aji in na ce in yi ta karatu kamar mai kokari daga an gama jarrabawa kuma ba zan ƙara karatu ba kai na huta wannan satin na sha wuya in ko ne kai ka samu yaron sai ka ce ka in ka koma garin su ce wani ya aiki da kullum kwana karatu yake yi idan da za ka dawo bayan jarrabawa ya ka same shi bacci yake yi kaga ashe wannan karatun ba wai yana yin sa ne don Allah ba don ya ci jarrabawa an gane wannan to idan har don ya ci jarrabawa ne ya haye ya yi wa addinin Allah aiki ne ba, ya dage to wannan babu laifi an gane wannan duk abin da za ka yi ka yi don Allah to abin ya yasa wa'yansu suke cewa zai yi wahala a ce don Allah ya shiga su kowa a ce don Allah yake yin gasar zai yi wahala wani fa bai taba tunanin zai yi zai zai zai sa dan sa tafi ba sai ya ga dan makwabcinsa ya ci ku tuntuni ana wa'azi an ce harafi ɗaya lada goma baka taba jin daɗin cewa Allah fa in ka ci harafi ɗaya zai baka goma baka taba tuna matsawa ɗanka yi karatu ba da kaga makwabcinka ya ci gasa eh sannan ne zaka ce to ka gani ko kun ga yanda ya wane ya zama fa kuma ku dage eh. to akwai alamar tambaya dai a gun ni dai ban ce ba kyau ba yawa kuma ni ban tabbatar da ingancin ba sai dai a ji tsoron Allah kam kan riya ta shiga da su masu yin da wa'anda ake yi wa yawa a dai yi ikilasi wannan shine kawai waɗannan sannan tambaya ta uku ta ce menene gaskiyar al'amarin ganin watan ramadan ganin wata kowane iri ma gaskiyarsa in ya tsaya shi ne kawai gaskiyarsa ya tsaya kowane wata ba sai ramadan ba eh, shi ne gaskiyar ganin watan ramadan ya tsaya idan aka ce an gani a kafafen yada labarai in ya tsaya shikenan haka ne in kuma bai tsaya ba aka faɗi bai tsaya ba Yauwa in dai har ya tsaya aka faɗi haka din ne in kuma faɗi kawai aka yi don son zuciya to bai tsaya ba so sau nawa ake ce mana an gani sai daga baya zuwa ita mitin ya za mu yi mu gyara wannan matsala muƙaddimar irin wannan sau nawa aka gabatar ya za mu mu gyara wannan matsala wannan matsala fa a Najeriya kawai aka fahimta kaza kaza malamai sau nawa ake zama a taro a taro a watsi a taro a taro a watsi gara shekarun nan an fara gyara kuka ba ga bane to don haka idan har aka ce an ga wata kuma tabbas ya tsaya ya tsaya amma an bai tsaya ba don an fadi zai tsaya ne yawwa wannan shine gaskiyar al'amari in dai har aka ce ya tsaya kuma ya tsayan to ya tsaya in ka yadda kuma ka yi laifi in kuma bai tsaya ba fa bai tsaya ba kuma an san bai tsayan ba don an gan da asuba kuma aka ce ya tsaya don da a shekarun baya an yi haka da safe sai a ganshi a gabar da yamma sai a ce ya tsaya wallahi mun shaye wannan shaye shaye mun ta shan ruwa da haka to daga baya dai malamai aka dage, aka yi ta fada aka yi ta tashi dai har aka zo yanzu an gyara abubuwa an gyara abubuwa ah, to an ce za ka gani ga Nijar ga Najeriya Najeriya da Nijar idan da abun nan zai iya zama ƙasa ɗaya ne hmm. sai a ce a Nijar an gani Najeriya ce ba a gani ba su ba kafofin watsa labarai ba ne eh kuma idan ka je kan iyakar wannan gidan wani a Najeriya ɗaya gidan makwabcinsa kuma a Nijar su wayannan suna azumi wayannan suna shan ruwa ko kuma kawai eh so kake yin yanke hukunci kai zai yance haka ne to in an ce an gani in har ya tsaya an gani ya tsaya in kuma faɗi kawai aka yi ba a tabbatar ba to bai tsaya ba ba sai ya gani ba ba sai ya gani ba sai in an tabbatar an gani ba inda aka ce sai in kai ka gani yauwa in an gani amma ba in ka gani ba don wani har ya mutu ba zai taba ganin jinjirin wata ba yauwa amma in an gani to za ka ɗauka tabbas kuma fa gani ba wai kawai an ce an gani ba irin wanda da ake yi shekarun baya daga ƙarshe Allah ya tawada Allah ya ƙara maka lafiya da kuma wato son gaskiya da kuma faɗar ta amin Allah ya saka da alheri shikenan to Allah ya ƙara mana lafiya gaba mu Allah ya ƙara mana son gaskiya da son faɗinta da kuma tabbata a kanta Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bita ya kuma nuna mana bata bata ne taimake mu da nisan tattara. Eh, zai iya karɓar gaisuwa babansa ne ya rasu eh, amma ba zai yi hidimomin da suke yi na al'ada ba a gidansa zai zauna mai zuwa ya gaishe shi shi ma ya gaishe shi eh, zai je a jajanta wa juna tun da yan uwansa ne don shi zumunci matsayinsa daban ka gane ko zumunci matsayinsa daban addini kuma shi ma yana nan domin addini bai taɓa raba zumuncinka da ɗan uwanka ba don ba musulmi ba ne za ku yi zumunci ta gane yawwa zumunci wanda kuma ba zai wuce gona da iri ba ka za akwai wani zumunci wanda zai wuce gona da iri misali yanzu kai musulmi ne kaga kirsimeti ta kusa addinin su addinin ka ne in suka zo bikin addinin su karkasa baki sai ka sai taure ka wa yan uwanka ko babanka ga wannan a kirsimeti zumunci ne wannan ka taimakawa addinin da Allah bai ce kai ba ko kuma da suka yi sai suka ɗauko tuwo suka kawo wa yaya babba su kannen ba musulmai ba kai kuma yayansu ne suka kawo ma za ka ci? ba za ka ci ba don kai ba addinin ku bane don kai musulmi ne wannan bikin baka ciki an gane wannan yauwa da ya zo saboda murnar wannan shekara ta zagayo sai ya sai ya dudduka ya rabawa duk ƴaƴan shi amma kai ka ki kai ka bi shi ka musulunta sai ce shi ma a kai mar bandir ɗaya to an kawo ba sai ka karba ba za ka karba ba ma san ba maganar ka sayar ya yi daidai da yahudawa da aka ce musu kasu yi amfani da kibe da suka tara shi sai suka saida sai suka ci kuɗi to kai ma sai ka saida ko duk abin da ya shafi irin wannan bikin a matsayinka na musulmi bai halatta a yi mu'amala da kai da shi ba amma kyauta ne ya haka nan wannan daban zumunci ne ba a addinance ba babanka in kaje kana ja kai baba ni baban da kudi gaskiya dawa ta ta kare ga bukuna baba kana da su ina zaune ina jin yunwa ya ka taro buhu da ya ka taho da shi kuma shi kisto bane yi eh, yo babanka ne za ka dauko ai ba addini bane wannan tuwo ne eh kuma kai ma idan babanka din yana da bukata za ka iya daukar kai ce fa ne kai koni ka tsaya mar abinci ka kai mar duk da baya sallah babanka ne amma ba wai lokacin ibada ba kamar irin wannan lokacin yayi ka sayi shinkafa ka sayi mai magi taure ko kaji ko zakaru ko tolotolo don kana da kuɗi ka kai mar ka ce ga wannan ayi bikin kirsimeti wannan kuma Allah bai yarda ba amma bayan da ba kirsimeti ba ba ibada bane zaka iya kyautata masa ka rike shi ka ciyar da shi kai masa sutura a matsayinsa na babanka ba a ce ka rena shi ba yawwa ba a ce ka rena shi ba domin Allah ya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma a wajen ibada kenan wajen sabon Allah karka musu da'a amma sai ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma rayuwar duniyarka kai abokance su da kyautatawa kar ka saba musu haka kawai ka rinka ci musu mutunci don ba sa sallah alhali kuma iyayenka ne ka kyautata musu kar ka bar su tsirara kar ka bar su da yunwa kar ka bar su ba daki kar ka bar su da duk wata matsala ka kyautata musu in ba su da lafiya ka kai su asibiti iyayenka amma bikin addini ne Allah ya hana kuma idan da za a tsaya a yi gaskiya ma shi kansa ne wannan addinin ba zai zarge ka ba in ya zo ka ce masa addini na ya hana shi kenan ba zai ga laifinka ba amma wayansu wai ai ina jin kunya shi wallahi yanzu ya kawo min abincin nan in ce masa ba zan karba ba ai muna zaman lafiya wai sai ya karba kuma ba zai ci ba sai je ya zubar to kaga wannan kai laifi biyu yanzu dai kai agunsa shi ka karba kuma ka ci yake agunsa a matsayin ka ci yake kai kuma ka karba musu abinda su abincin su ne suna so idan da baka karɓe shi ba wani za a ba kuma zai ci sai ka karɓe shi kuma yanzu a matsayin ka karɓa kake ga baka ci ba kuma ka zubar zubarwan ma laifi ne don ɓata abinci ne to menene yafi a'a wani zaman da muke muna mutunci muna mu'amala ba wani ɓace rai tsakaninmu ba zan boye ma ba addini na ya hana addini na ya hana yau idan da ba don addini ba ne ka ba ni abu zan karba eh, wannan ai lemo ne ba a lemon ai in kirsimeti ta wuce ka kawo min lemo zan sha in na kawo ma ziyara ka kawo min lemo zan sha amma yau na zo gurinka ne kuma aka dace da kirsimeti ka bani wannan ka bani ne don kirsimeti kaga kuma ni addini na ya hana wallahi ba zai baka rai ba ya san kuma kai ba munafiki bane amma har da zuwa happy kirsimet yaya hafi kaza kaza kana masa murna kaga kai munafiki ne kai abin da Allah bai so kana murnar da zagayewa aihuwar mutumin da aka ce dan Allah ne wanda aka ce sama da ƙasa da duwatsu sun kusa su rugurguje su fado su danne mutane ƙasa ta tsage ta rukta ta danne mutane sama ta rikito ta yamutsa jama'a an da aulin rahamani walada saboda kawai an ce Allah yana da da kai kuma ka je kana ce musu haffi haffi shi wanda ya eh? to don haka ba munafurci ake zama da wanda ba addinin ku ne ba ka masa munafurci hmm. shi ma yanzu haka a cikin irin nakan akwai abin da addinin sa bai zaba. in ka tinkaye shi da shi sai ya ce maka oh addini na ya hana to kai kuma don ka ce masa addinin ka ya hana sai a ce gaba kake nema ai wannan shine ma zaman lafiyar mu gaya wa juna gaskiya kar mu haɗinci juna duk wanda suke karɓar abincin nan da haƙƙi haƙƙin nan munafukai ne suna neman yarda a gunsu sannan kuma suna nema yarda a gunmu muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i idan ya tsinci kansa tsakanin shi da su kawai sai ce to ai duka ɗaya ne addini kan duka ba Allah ake wa ba annabi Isa ai mu ma muna son shi ai mu ma namu ne ko to amma haka din ne ake nufi annabi Isa din hakan din ne kamar yanda mu muka dauki annabi Isa su ma haka suka dauke shi mu yanda muka dauki annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne su kuma suka ce Abdullahi su ba su ce Abdullahi bane suka ce dan Allah ne ko to yanzu mutumin da yace dan Allah da wanda yace bawan Allah akidar ɗaya ce ba akida ɗaya bace mu mun ce bawan Allah su sun ce dan Allah kaga akwai bambanci to don haka annabi Isa namu ne mu muka fi majibintar annabi Isa don mu muka fi son sa don mu muka faɗi abin da ya faɗi don farkon maganarsa da aka zo cewa inni abdullahi ataniyal kitaba waje na biya. shine ne sa ta farko a gaban jama'a amma maganarsa sa ta farko da uwarsa in mata tarayinna min albashari ahadun faquli inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallima al in insiya mama karki ba ta rai ki daina bakin ciki don kin haife ni ba uba Allah ne ya halicce ni da kun fa yakunu don haka idan wani mutum ya ganki kina rungume da ni ya zarge ki ina kika samu da kice ba kya magana yau azumi kike kice a tambaye ni ni zan faɗi hakan kuma aka yi da aka zo tana rungume da shi aka yi wacce dama ashe bautar Allah kenan ka mutane sun fi so mutumin kirki ya ɓaci kin je kin zauna kin ce ke mai ibada ne kin ki aure ashe da, dama lalata kike ina kika samo da she ta ce o oh, wa sharat ilayhi sai ta nuna yaron ta ce ku tambaye shi shine suka ce tab lalle kin mare na mana wayo kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya yaya zaki ce mu yi magana da dan da yake cikin tsumma ɗan jinjiri kice mu tambaye shi wato ma abun naki ma akwai ayi hauka don a samu lafiya kin taɓa jin jariri yayi magana suna faɗin haka sai yace, qala sai annabi isan yace kawai sai suka ji murya ta fita daga bakin jinjirin Yace, inni abdullahi kai ni bawan Allah ne bawan Allah ne ataniyal kitaba kuma Allah ya naɗa ni manzo ya bani littafi mai suna linjila ina girma zan fara wa'azi da ita Waje wajalani nabiya ya sa ni cikin annabawansa ni annabi ne kaga muka ce abdullahi wa rasuli bawan Allah ne manzon Allah ne kuma mun yi imani da annabi Isa mun yi imani da littafin linjila duk mutumin da bai yi imani da annabi isa ba ma mu a wajen mu kafiri ne wanda bai yi imani da littafin linjila ba mu a wajen mu arne ne to sai dai kaga yanayin imanin mu ya bambanta da yanda su suka dauki nasu to ya zaka daidaita kanka da su kai kana amfani da abinda qur'ani yake karantar da kai ko kuma suna amfani da abinda littattafan da aka jujjuya su suke amfani da shi to don haka kar mutum ya zama munafiki ka faɗi gaskiya tsakaninka da makwabcinka wanda baya sallah duk abin da ka san addinin ka bai so ka gaya masa gaskiya kar ka haice shi ka ce addini na ne bai so shi ma idan ka tinkare shi da wani abu ya ce ni addini na bai so kaga sai ku fahimci juna gobe ba za ka tinkare shi da wannan abun ba shi ma ba zai tinkare ka ba sauran mu'amala kuma haƙƙin zamantakewa sai ku kiyaye kowa kar ya cuci wani kar ka cuce shi ka ce ai ba sallah yake ba eh. nan kuma Allah zai saka maka in ka ci haƙƙin mutum ko ma wani iri ne akwai hisabi yauwa don haka shi ma kar ya ci haƙƙinka kar ka ci haƙƙinka ka gaya mar gaskiya ya gaya ma gaskiya ka kiyaye ka, ya kiyaye nasa an gane wannan wannan shine zaman lafiya amma yadda wayansu mu suke yin nan ba shine zaman lafiya ba munafurci ake kiransa ka karbi kayan mutum ba za ka ci ba ka je ka zubar wannan na yi amfani da daman nan ne na yi wannan bayani saboda lokacin ya kusa don kar ku je ku rika karɓa abincinsu kuna zubar musu don suna da baƙi muhimmai da za su rika ba kai kuma sun baka abin da suke so watakila ma har sun sa ma nama sosai mm. sun inganta abin sun baka suna ganin don ka ci kai kuma ka tabbatar addinin ka bai so kuma ka karba sannan kuma ka je ka zubda musu wannan sai Allah ya kama kama Na. to daga kai sai mu yi addu'a ba na jin kasa Na. eh eh ba zai amsa maka ba eh sai dai kira ka kawai to kaga wannan akwai wani abu da yake ji a ransa ko ba haka ba yace yana da dan uwa in yaje ya samu dan uwa yace masa assalamu alaikum shi kuma zai ce ya Idris in kuma shi ya same shi sai ya ce masa ya Idris kana lafiya bai masa sallama kuma in shi ya same shi bai ya amsa masa sallamar in ya masa menene manufa ya ce to wannan ya kamata tunda da ɗan uwanka ne ka tambaye shi me yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ka wa musulmi sallama sawaul ka san shi ko baka san shi ba ko ka san mutumin ko baka san shi ba ka masa sallama domin shine ainihin wato wato alama ta musulunci abun ‘yan uwa musulmi, ka cewa mutum, Assalamu alaikum, shi kuma ce maka wa alaikum salamu. Araftahu am lam ta'rifhu shi ya sake alaman araftahu wa alaman lam ta'rif. To kaga ya kamata ka tambaye shi me yasa kai ɗan uwana me yasa in na maka sallama na fahimce ka kullum na maka sallama baka amsawa in kuma kai ka same ni ba ka min sallama me dalili ne kuma an ce musulmi da musulmi sallama suke yi wa juna ko ka ɗauke ni ni ba musulmi ba ne zai ce maka a Allah ni ban ma fahimci haka nake yi ba ni ba kai kaɗai ba ne ma in haka ne to ni da naga na kira sunanka na ɗauka ma ko kiran sunan ya fi muhimmanci to sai ka fahimtar da shi mai yiwuwa ƙila shi yana da kyakkyawar manufa rashin fahimtar tsarin addini ne ko kuma a yana da manufa ƙila yana ganin kai kana tare da wa'anda suke a iddia'in sunna suna ainihin kiran mutane zuwa ga kitabu wa sunna kana halartar wa'azinsu don haka kai ɗan izala ne Ɗan izala kuma ɗan wuta ne shi yasa baya ma sallama ba mamaki to kaga in haka ne sai ka fahimtar da shi ka nuna masa kai baka wani aƙida in banda musulunci kuma ba ka da wata manufa in banda bin Qur'ani ka da wata manufa wata manufa in bin hadisan manzo Allah kuma ma inda kake ga ina halartar makarantar nan ma manufar kenan in kuma baka yadda ba ka zo ka riga zuwa ka sati ɗaya kana zuwa don ka ji ka gane to in ya ki kuma ya ci gaba da yin haka sai ka bar shi da Allah akwai ranar raba zare da abawa don an je gun Allah ba duniya ba ne shi Allah zai bambanta ka gane? yawwa Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين أنت ثقتنا ورجاؤنا وولينا ومولانا تولى أمرنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين